gaskiya mata ku ji tsoron Allah ku daina kallon maza musamman a wannan watan ina sallah wata fara doguwa mai hanci ga kwalakwalan idanuwa mai hushirya hannunta na dama ta sa lalle na hagu da zobe ƙafanta da dais kuma ta sa silifas ta yi ɗaurin kwali ture ka gatsiya kawai ina sallah tana kallona ku ji tsoron Allah kamar Allah can